dan ana zan jerin oos ne amma sai dai ba a siga da kaf dole sai kin bude kin ganki kin ganki me yasa sai bi dai dokan gida na ne aka tsari mu sai ka ganka ka ganka tikuna sai ka ba ka dama ka sige ashe dai kamalar ya mace ba ga sanya hijabi kawai take ba ta yi mummunan ƙarshe ta tafka abin kunyar da ba zato ba tsammani iyayenta sun rikice mun da nadamar haihuwar ta ta lullube su a tsananta bincike da Allah kadai ya so ya tsone Hello manager ah batulla ni ta ba ta mutu a hotel a iskan shi ba gaskiya baka kyauta ba kina kana damuwa tunda ba kai ka kashe ta ba kudan abokinka ne Allah ta kai ce sanar da kai cewa Allah ya mata rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu gawarta ne a sababa hotel ba na taɓa tsammanin matalla ta je hotel ana tsammanin wuta a makera sai ga ta a masaka a matulla a saitaccen shirin kamfanin family investment limited ya Allah ban san me yasa karshen amatallahi ya zo a haka ba ta mutu a wulakance amatallahi ya Allah baiwarka ce mai yawan tsallar dare mai yawan azumi mai umarni da kyawawan ayyuka mai hani da munana mai yafiya mai yawan ta neman ilimin addini ya Allah <laughs> Allah na roƙe ka Allah Allah ka gwada min basira da hikimar da ke cikin wanda al'amari kafin in mutu ya Allah na roƙe ka amma wallahi ba ka da imani ba ka da tausayi ai na riga na gaya maka dalili na wannan dalili ne Allah bai aya haka dole ne a yi haka na san ya yi sakaci ba za mu tabbatar da cewa sakaci ya ba sai mun tafi da shi wala kira sai a mai sifa shut up let's go laifi duk na kora ne amma ban da satar madi a matulla ita ba ta mun tarbiyyar yarinya ga ta nan ta yi ta dauke min yarinya ta kaje can aka je aka min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku bune ta a gidanku irin wannan tijara da kake yi wa da akan gawar yarinyar da ko ne ta ba a yi ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da Ahmadu Lai Allah ya yi zama bai maka ba. Ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa. Ni ma ɗan Najeriya ne ina da haƙƙi. Ko ita ce na ji ana labari a inda rana. Ita ce. Amatulla. Amatulla baiwar Allah. Labari da tsarawa Ibrahim Burnewa. Shiryawa sani mai iyali. Mataimakin mai shiryawa Abubakar Karamin su babban su ba da umarni a Likupta. Amatulla. kyautar Allah ya zama wajibi a yi mata sira a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta to ba za a shiga da ita ba baba sai an yi wa amatalla la sallah a gidan nan ba za a yi ba baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan dan Allah ka zo kona min gida baba wallahi ko za mu kokuwa da kai sai na shiga gidan da mu sallama da amatalla. Allah sarki amatullah Allah sarki kare mu a kasuwa